yanda za ka sa kati ba tare da ka danna lambobi ba a jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a yaushe dai ni ne na kwaɗa ne Idris Kadage a yau na kawo mana wani bidiyo ne yanda za ka sanya kati a wayarka ba tare da ka danna code number ko kuma lambobin a wato katin ba kawai wato ma'ana za ka yi screenshot ne kana ɗaukan wato za ka yi scanning ɗin katin kai tsaye zai shiga cikin layinka kowane kalan layi ne in ma MTN ne ko Zen ko Etisalat ko wato Glo duk za ka iya sannan a cikin wannan application ɗin da zan nuna maka za ka iya yin checking balance kowane layi idan kake amfani da shi. A so za a je ma link ɗin application din a kasan description sai ka shiga ka danna. Wato idan ka danna zai kai ka ka yi downloading nashi a wato Play Store. A so idan ka dauko sai ka shiga kawai ka yi aiki. Yanzu zan nuna maka yadda za ka yi aiki da shi. A amma idan yau ne shigowanka na farko a cikin wannan channel mai suna Tech and Trick ina neman alfarma ka taimaka ka danna min subscribe ka danna min alamar sanarwa ka zaɓi all ta yadda duk lokacin da na ɗaura sabon bidiyo za a san da a cikin gaggawa a ba tare da ɓata lokaci ba kawai 'yan uwa mu fara aikin a ah, so bayan ka yi downloading ɗin application din gashi nan za ka gan shi wato direct recharge so wannan direct recharge select network ɗin a nan idan ka shigo duk wani application a ah, duk wani layi da kake amfani da shi kamar a ah, zen mtn line mobile shine tisa sannan sai wato glo ah, a mu anan nigeria kenan a so wannan kuma inda ka gani check airtime shine mtn wannan kuma glo sannan wannan zen sai kuma wannan line mobile etisalat a so yanzu katin da za mu sa shine mtn so da haka gashi nan inda ka rubuta mtn a nan za ka shiga kana shiga zai kawo ka nan sai ka bashi allow wato permission so kana haka ka riga ka gama bashi da wani permission da ake bukata a so idan a cikin duhu ne za ka iya amfani da wannan alamar don ka kunna wato fitila kamar yadda kake gani so yanzu za mu kunna fitila so mun kunna duk da yanzu duhu ne kamar yadda kuke gani so yanzu sai ka seta wato katin kana setawa zai dauka ba tare da ka danna komai ba so idan ya kawo kanan sai ka danna to dial now din na yadda kake gani kamar yadda kake gani a nan so kana dannawa zai baka code na wato sa kati na mtn kai tsaye so yanzu a farkon nan yadda kuke gani gashi na ya sa mana sita 555 star sannan kuma a ƙarke gashi na ya sa mana wato alamar hash ba tare da mun danna ba so kawai sai kai selecting din layin ka na mtn kamar haka so kana dannawa a za ka ga yayi maka recharge gashi na account recharge of 200 successful gashi nan kamar yadda kuke gani a so wannan hanya ce kawai da zaka dinga sakati ba tare da ka daddanna ba a so zaka iya yin baya sannan sai ka shiga wato zaka yi retry shine zai koma da kai baya kamar yadda kake gani a so mun gode mun gode kada ku manta ku danna mana subscribe ku danna mana ƙararrawar sanarwa ku kasance da wannan channel suna ta and tricks mun gode sai mu haɗu da ku a wani bidiyo na gaba